jama'a assalamu alaikum sunana umar suleiman yan awaki antibebe shugaban cibiyar tallafawa mata da ƙananan yara da mabukatu da masu ƙaramin ƙarfi da kuma yin aikin allah alhamdulillah allah mun gode maka a jiya juma'a 20 ga watan 11 2002 muka je garin karamar hukumar madobi shin garin kubaraci a ƙauyen kaguwar gabas domin buɗe masallacin da muka nemi taimako daga bayan allah wanda muka gina shi alhamdulillah kamar yadda kuke gani ga masallacin nan a lokacin da muka fara aikin masallacin lokacin ba rufi ba ƙofofi ba tagogi ba filasta ba daɓen ƙasa barantana a zo maganar shimfiɗu a lokacin ma gaba ɗaya masallacin ba a iya sallah a cikinsa idan har lokacin damuna ne saboda an shiga ruwa zai ringa musu duka idan kuma lokacin sanyi ne iska da ƙura hazo ba ta barin su zama a wannan masallaci inda dama kaman kango ne a buɗe yake kuma ba a gama aikin gina shi ba domin rufin kwano kaɗai ina jin sai da muka sa dubu ɗari shida sannan aka samu aka yi rufin tunda masallacin babba ne sannan muka zo muka siya ƙofofi na waje muka siya tagogi muka biya muka samu taimakon bayan Allah da kuɗin su siminti da sauransu da abin da muka kuma samu aka yi simintin masallacin nan aka sa ƙofofin aka sa tagogin aka zo aka yi daban aka yi tayil muka sai tayil muka saka alhamdulillah muna godiya ga jama'a da duk wanda suka taimaka wajen wannan gina wannan masallaci kamar yadda kuke gani akwai wanda suka ba da kuɗi da yawa akwai da suka ba da kaɗan duka aikin Allah suka yi muna godiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa a mizani akwai da suka taimaka da ƙarfinsu, da kuma wanda suka taimaka da kayan aikin kaman akwai wani akwai wani bawan Allah da bamu san waye ba ya turo wakili ya ce mu nuna masa masallacin muka nuna ya zo ya tara hatta hatta tayal mun riga mun yi sauran mu kawai fenti suka ce sun ɗauke mana fenti suka ce mun sai fankoki muka ce ba mu siya ba suka sai mana fankoki guda biyar suka yi mana suka yi mana wayarin suka yi mana kuma shimfiɗin cikin masallacin sannan akwai wata Allah ita ma Allah ya saka mata da alkhairi ita ta ba mu janareto da muka nemi taimakonsa kuma sannan ta ba mu lasfiko da injin su ta ba mu lasifika da injinta ita ma muna godiya Allah ya biya mata bukata akwai matan akwai kungiyar khadija bintu kuwait da ke saudiya su ma sun taimaka mai da kudi naira dubu hamsin muna godiya allah ya saka hansu da alkhairi akwai kungiyoyi da dama da suka taimaka wanda ba zan iya kawo sunan su kai tsaye ba da kuma mutane da suka turo wakilansu da wakilai da suka turo kudaden wani ya ce gashi an ce aikin masallaci duk wanda ya san ya taimaka a kano ne ta bangaren mutane mazauna ne mazauna saudiyan mu ne da duk ma inda suke a faɗin duniya nan da suka taimaka muna godiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka wa kowa da alkhairi wannan aiki duk wanda ya sa ɗari ko mai sa ko ya bada kayan aiki ko ya bada kuɗi to ya tabbatar ya gina kansa sadakar tijariya ta har abada har bayan rai muna fatan sadakar tijariya nan ta tabin wanda suka taimaka muna fatan Allah ya kiyaye da kuma Allah ya saka da alkhairi babban abin farin ciki ne. mun gayyaci dagacin wannan gari na kubaraci shi ya je wakilce mu ya ja mu sallar la'asar a masallacin kamar yadda kuke gani shi ya mana limanci aka buɗe an yi abubuwa da yawa bayan buɗe masallacin da jawabai kala-kala da nuna farin ciki da wannan mutanen gari sun yi farin ciki sun yi farin ciki kuma insha Allah duk abubuwan da yau kana wajen buɗe masallacin nan za ringa turo muku shi ɗaya bayan ɗaya mun gode Allah saka da alkhairi Allah ya sa a mizani mun gode kwarai Allah